matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yayin da ake ganin sana'ar tokin a daidaita sahu ya samar da abin yi ga matasa a birnin Kumasi. kanin rage yawan zaman banza tsakanin matasan kwatsam sai ga shi hukumar birnin kumasi ta fitar da wata sanarwa ta dakatar da masu tukin a daidaitan shiga cibiyar kasuwancin kumasi ta idum lamarin da ya kawo babban cikas ga sana'ar a yau wannan shirin zai duba halin da masu tukin a daidaitan ke ciki biyo bayan wannan sanarwar wakilinmu a kumasi hamza adam ya tattauna da alhaji usman shehu shattiman sarkin zangon kumasi kuma sarkin 'yan adaidaita inda ya fara tambayarsa da menene dalilin hana su shiga cibiyar kasuwancin ta idum sai ya ce eh, a takaice ne rashin yin abin da ya kamata ne domin gaskiya ba za mu iya zargin hukumomin haka nan ba in ka duba wani ira da sata da dawama da ware, in ka duba mu matukan adaidaitan ne musamman 'yan yara ƙanana ba su yin biyayya game da yadda ya kamata na tuka daidaita suna shiga gari suna yin abin da bai kamata ba su yi cunkoso su hana motocin manya ma wucewa. Ranka da ka ce eh, wasu yara 'yan kanana ba sa yin biyayya ga tsarin aiki na adidita ya tsarin aikin adiditan yake. To tsarin aikin adidita dai kai tuki according to constitution tukin mota. kakkai ta shiga gaban kowane ne a kan ka'ida ba yadda dai tsarin tukin mota aka tsarin tuka a daidaita yake to amma yaranmu na iya tsayawa ko ina suka ga dama inda bai kamata ya tsaya ɗauki fasinja ba ya tsaya inda bai kamata ya sauke fasinja ba ya tsaya irin nan dai abin nan da 'yan taxi su ma suka yi don shi wanne ya kawo matsala kuma kaga cikin garin nan odum nan da sauran wurare manyan mutane na wurin to yana daga cikin abin da suke ganin kamar in za su gida su ba su samun hanya yadda ya kamata shine suka kamar bar su dauki matakin dakatar da mu shiga irin wuraren sauran mu a zangonnin mu watakila su sun samu sauki to ma asalin abin da ya kawo abin kenan to kada da mu duba tun lokacin da an ka dauki wannan mataki jin zuya sana'an adiditin yake don saboda labarin da muka samu ya nuna cewa waɗannan unguwanni da aka hana ku shiga wurin ne kuma kuka fi samun amfani gaskiya ne haka yake domin odum nan nan aikin ma yake sosai aikin na gari gaskiya dakatar da mu da aka yi daga wurin nan ya sa aikin nan ya yi rauni ba a samun kuɗi kamar da ka gani illa ne ga mu kan wannan mataki da aka ɗauka a kanmu amma dai muna bin manyan muna neman kafin kafin mu zo kan eh, eh, matakin da kuka ɗauka kan wannan ah, wato dakatarwa da aka yi muku. Eh, Kace aikin yayi sanyi mu duba farko da kuke samun dama kuna shiga waɗannan unguwanni musamman Idum kamar yadda ka faɗa eh, da yanzu kuɗi nawa kake ka samu wannan lokaci in za ka kwatanta da yanzu da aka hana ku? Eh, in ka odum ta ɗauro kai sa'a rana ɗaya kana samun miliyan biyu. in baka samu miliyan ɗaya da rabi ka dai samu aƙalla to amma yanzu samun miliyan akwai wuya samun wan miliyan ma yana da wuya to ka ji abin da ke akwai To eh, yanzu bar mu zo kan matakin da kuke ɗauka. Na san tun lokacin da aka sanar da cewa za a dakatar da ku Eh, wasu daga cikin ku sun aiwatar da zanga-zanga abinda ya haifar da ma eh, fuskantar raunuka na wasu ma har ma na jami'ai na gwamnati da wasu yan adaidaitan an cafke wasu ma aka je da su kotu aka ci su zuwa remand eh, da dai sauransu wani mataki ne har yau kuke ɗauka domin tabbatar da cewa an amince ku sake komawa idum ɗin ku ci gaba da ayyukanku. gaskiya alhamdulillah matakin dai da muka ɗauka mun tara su muka gaya musu cewa ba ka iya hukuma biyayya za ku yi bi kuka yi biyayya watakila mun samu sauƙi amma ɗaukan mataki mun ɗauki mataki iri-iri yana daga cikin ɗaukan matakin ma wa'inda aka kama daga cikin mu waɗanda suka yi abin da bai cancanta ba don dai ba su gyara ba ba a taɓa hukuma duka yana cikin abin da ya sa muka tashi muka shiga muka bi manya nan da nan nan da can nan da can har Allah ya sa muka samu saukin kai su court muka shiga ciki dai muka abin da zamu yi aka yadda aka ba mu su aka ba mu su ba tare an anshe mu komai ba su wa kenan waɗanda aka kama lokacin da aka yi taho mu gama kenan tsakanin yan sanda da wasu yan adidita eh. sakamakon doka na haramta muku shiga wasu unguwanni daga nan birnin Kumasiku eh, haka ne wato su yan adidita ne suka ɗauki mataki su sai sun shiga udum da ƙarfi da yaji abin ga kuma hukuma ya dakatar da kai suka tashi muka kaku zanga-zanga kuka zanga-zanga bukatar mu ya ɓata suka kiya suka yi zanga-zanga kuma gaskiya na Allah ba kuma sawa ba ne suka yi zanga-zangan ga har suka yi kai dukan polisai eh. kaji abin da yasa ma aka kakkama su kenan kace gaskiya ba kuma sa bane na fahimta wasu kokoku masu sanan a daidaita ba ainihin al'umman kuma su kade bane su wasu al'umma ne banda ainihin na kuma su eh to na ce maka ba kuma sawa bane gaskiya lalle lalle ba kuma sawa bane amma in ya ce maka suwa ne suwa ne saboda a dai zauna lafiya. To madalla a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah kai mu mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Usman Shehu Shattiman sarkin zangon Kumasi kuma sarkin 'yan adaidaita a birnin Kumasi da wakilin Hamza Adam da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman julie lazar gresham da ta hada mana sautin shirin baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya